إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتابا وخير الكلام كلام وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم بيار رمضان هجرانا بشكرة دبودة دليل 30 daidai da 26 ga watan takwas shekara ta 2009 za mu fassara aya ta 276 da kuma 277 na suratul bakara insha Allah يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم يمحق الله الربا الله مدوكي يتي ينا شات البركة وندك يتكين ربا ويربي الصدقات كما الله ينا ننن كالبركة لك يتكين صدقة والله لا يحب كل كفار أصيم الله بيسن دكا ونمي يوان كافرتي mai yawan zunubi آية ta الله Allah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون innal ladina amanu wa amilu salihati lallai waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu wa aqamu salata suka tsaida sallah wa atawu zakata suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna samun ladan su wajen Allah mahalicin su wala khawfun alaihim babu tsoro da yake gare su wala hum kuma ba za su yi bakin ciki ba a ranar tashin kiyama in ka bada dukiyarka a matsayin bashi da nufin ka samu riba wannan shi ake ce ma riba Allah maɗaukaki ya faɗi hanyoyin ba da bashi guda biyu cikin wannan aya ta 276 da riba da sadaka ya ce yamhaƙullahu riba wa yurbi sadaka in ma mutum ya ɗauki dukiyarsa ya bayar a matsayin bashi don ya ci riba wannan shi ake ce ma riba ko ko ya ba da wannan dukiyan saboda Allah madaukaki ba za a dawo masa da shi ba wannan shi ake ce ma sadaka sai na ukunsu shine alqarabu ka ba da shi rance a dawo maka yadda ka bayar a dawo maka da dukiyanka yadda ka bayar babu ƙari babu rai ibnu qudama mawallafin littafin al-mughni Allah ya ji kansa a mujallar na shida shafi na ɗari hudu da talatin da shida ya ce wa kullu ƙarbin shurita fihi an da fa huwa haramun ghairi filafin duk wani bashi da musulmi zai bayar da sharaɗin za a masa ƙari a lokacin biyansa wannan bashin haramun ne babu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna yanda ya faɗa haka ibn al-munzir ya faɗa yake cewa ajma'u ala anna al-muslifa idza sharafa ala al-mustalifi ziyadatan aw hadiyya zaka bayar da bashi sai kai ma wanda zai karbi bashin sharadi a lokacin da ka zo biya na bashi zaka yi min ƙari ko ko zaka yi min kyauta in dai aka yi sharadi kafin a karɓi bashi ibn al ya yace malaman sunna fahimtar su ta daidaitu akan cewa wannan bashin haramun ne fa aslafa ala zalika mutum ya bada da bashi akan haka an anna akhadha ziyadati ala zalika riban wannan ƙarin da aka karba shi ake ce ma riba wannan fahimta ce ta malaman sunna babu wani malami a tsawon tarihi da aka samu ya nuna cewa halal ne musulmi ya karbi ruwa a lokacin da yake bada bashi yace rawa an ubayyu bin ka'ab wa abbas ibn mas'ud waɗannan sahabban guda uku ubayyu bin ka'ab abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud annahum nahaw an qarbin jarra waɗannan sahabbai sun yi hani kada mutum ya ba da bashi wanda zai jawo masa wani amfani wannan yana cikin almaguni mujallar na shida shafi na 436 don haka tabbas dukkan wani bashin da za a bayar a ɗora riba a kan to wannan riba ce yanda ibnu kudama ya faɗa haka nan ibnu abdulbar ya faɗa a littafin alkafi mujallar na biyu shafi na 359 yace wa kullu ziyadatin fi salafin aw manfa'atin yantafi'u biha al-muslifu fa duk wani da aka bayar a lokacin bada bashi na baka bashin wannan kuɗi amma randa zaka biya ni zaka min ƙari ko kuwa wani amfani to riba ce walau kanat qabba min ah, alafin malamai suke cewa ko da a ce ciyawa ne na doki za ka ba da aronsa ka ce lokacin da za a dawo maka da wannan sai an yi ƙari to bace. ibn hazmi yake cewa wa zalika haramun in kana bi shartin matukar an yi sharadi lokacin ba da wannan bashi. bisa ga wannan fassara na malaman sunna kana iya fahimtar cewa lallai fa bankuna da muke da su yadda suke mu'amala riba tana shiga ciki wannan baya ko ɗaukan wani kuskuren fahimta domin abinda malamai suka yi fassara game da kalma ta riba kenan abin da ake ce ma riba shine mutum ya ba da bashi ya ɗora riba wannan ku shine harka na bankuna da muke da su don haka mutumin da zai ba da fatawar cewa waɗannan bankuna da muke tare da su babu riba a jikinsu haƙiƙa wannan yana cikin kasada yana cikin haɗari mai girman gaske na halatta abin da Allah maɗaukaki ya haramta bare kuma fatawa ta malamai ɗaiɗaiku malam wane ya ce halal malam wane ya ce haram wannan fatawa ana iya samun kuskure a cikinta abinda ma za ka yi la'akari da shi shine an samu ƙungiyoyi na malamai waɗanda suka daɗe suna mitin tauna al'amarin kuna na wannan zamani kuma suka ba da fatawoyi misali an samu a ah, مؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي mahaɗa ce ta malaman sunna da suka 1976 الذي حضره الكسرة من علماء الاقتصاد وقتها وشريعة على مستوى العالم وأجمع الجميع على اعتبار فوائد البنوك من الربا المحرم wannan taro da aka yi a 1976 malaman sunna da suka haɗu a wannan mahaɗa al-mu'tamir al-alami lil iktisad al-islami baki ɗayansu sun yi ittifaki akan cewa lallai bankuna da ake da su harkar da suke gudanarwa harka ce ta riba baya ga wannan mahaɗa an samu kuma majma'ul fithil islami a daurarsa ta uku al-munaqida fi oktoba shekara ta 1986 nan ma malaman sunna aka samu sun haɗu sun tattauna tattare da matsaloli da suka shafi cinikayya ta la'akari da yanayin bankuna a duniya a wannan zamani wannan taro ya tabbatar da cewa babu mu'amalar da bankuna suke bana ciki akwai fatwa na al-majma'ul fiqhi na rabiqatul alam al-islami wanda aka yi shi ma 1986 a wannan taro da rabi'atul alamil islami ta yi wanda ta haɗa malamai da dama daga sassan duniya abinda suka tabbatar bi annahu ya harumu ala kulli muslimin an ya ta'amala ma'al bunukin ribawiyya min ad wal kharij haramun ne ga kowane musulmi ya yi mu'amala da bankuna da suke harka da kuɗin ruwa waɗannan bankuna cikin ƙasashen musulmai suke kuma a waje bayan wannan an samu darul ifta'il misriya wanda ta ba da fatawa sha biyu ga watan januwari 1980 bi anna ida al'amwal fil bunuk bi fa'idatin muhaddada muqaddaman minar riba al-muharram shar'a mutum ya aje kudinsa a banki wanda zai ci riba a kai babu ko shakka wannan riba ne an samu fatawa na idaratul buhusul ilmiya wal ifta bil mamlakatul arabiyyati saudiyya malaman saudiyya nan ma suka yi ittifaki akan cewa mu'amala na bankuna babu shakka riba na shiga da duba fatawa ta 2828 sannan ga allajnatu da'ima lil buhus al ilmiya wal ifta wad da'wati wal irshad mujallal na goma sha uku shafi na 269 abinda ta ce laisalil lil muslimi haramun ne ga musulmi sawa'un kana ganiyan aw faqira mawadaci ne ko talaka an yaktariba min al banki ya karbi rancen banki haramun ne aw gairihi bi fa'ida الخمس في في المئة أو خمسة عشر في المئة أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب ككرب باش بنكي وند سامك interest ko dai a samu 5% ko 15% ko fin haka ko kasawan haka babu shakka wannan riba ne kuma yana cikin kaba'iran zunubai wa kad agnahu Allah an zalika bima shara'ahu komi talaucinka ba daidai ba ne ka karɓi wannan bashi don kuwa Allah ya wadata ka ta hanyoyin sana'a daban-daban na halal masu yawa min turuqil kasbil halal min al'amali inda arbabil a'mal kana iya yin kodago ajiran awil intibam fi amalin hukumi mubahin ko ko ka shiga ma wani aiki na hukuma wanda bai shafi wannan harka ba awil ittijari fi mali gairihi ko kuwa wani ya baka bashi a yi mubaraba wanda mubaraba ya bambanta da harka ta riba mubaraba shi ne mutum ya kawo jarinsa ya baka ku yi yarjejeniya kan cewa a kowane wata idan aka samu riba ga fasantaji da za a ba wa mai uwar kuɗi ba a ce ayyana adadin kuɗin ba an dai ce ga fasantaji don haka wannan kuɗi yana iya hawa kuma yana iya sauka ana iya samu kuma ana iya rasawa wannan shi ake cewa almubaraba halal ne a karantarwar sunna don wani ya baka jari kuna haɗin gwiwa kai da shi ana sana'a idan an samu riba ana rabawa wannan halal ne bi juz'in musha'in ma'lumin min ribi don haka abinda waɗannan kwamitoci da aka samu tsawon tarihi suka yi a wannan zamani inda aka samu haɗa malaman sunna da dama daga sassan duniya kowa ya ba da fatawansa ka duba tarurrukan da aka samu tsawon waɗannan shekaru duk suna ba da fatawar lallai ilalla bankunan mu dinnan hakika riba din nan da Allah maɗaukaki yake tsawatar mana a kanta babu shakka fa tana cikinsu to ƙaƙa za mu yi da matsala ta larura shin ana samun larura da zai sa mutum ya tafi banki ya karɓi bashi a ɗora masa irin wannan riba ka duba almasu mawsuatul fiqhiyya mujallar na shida shafi na 167 yajuzu lil mutarri an yata'amala bin riba lil barura babu shakka ana samun larura da za ta halatta wa mutum ya kai ga mu'amala da banki in an ce larura tana da ka'ida fa ya'simul muqrib dunal muqtarib wanda ya karbi bashi shi bai da zunubi wanda ya bada bashin shi ke da zunubi domin shi ya ɗora interest a kai innal muqtariba bir riba labudda an yakuna dafi'a an yakuna dafi'u li fi'lihi al muharram hadha huwa darura kafin ka kai ga karban bashin banki wajibi ne tukuna Ayi, yi tarkizin kalmar abbarura shin halin da kake cikin ya ɗauki ta'arifin larura ko kuwa a'a domin da yawa mukan faɗi kalma ta larura a irin fahimtar mu wanda kuwa fahimtar mu dinnan ya kauce ma abin da tsari na musulunci ya yi tanadinsa larura tana iya halatta maka karɓan bashin da za a ɗora maka kuɗin ruwa amma shin kafin ka karɓi wannan bashi laruran ta kai wato haddi na larura wa kil hajatu allati yumkinuhu takhalli anha akwai bambanci tsakanin alhaja da abbarura mutane da yawa sukan ɗauki bukata su aje a matsayin larura alhali bukata daban larura kuma daban ita bukata ana iya rabuwa da ita wa adamu fi'liha ko da ba a kula ta ba ba za a cutu ba amma in aka ce larura ta ta'allaku bi dararin ka'u ala dinihi aw badanihi aw aqlihi aw irdihi aw malihi lazim za a taras da wata cuta ce za ta samu addinin ka in baka karbi wannan bashin ba ko kuwa ta za ka samu jikinka in baka karɓi wannan bashin ba ko ka samu cutuwa ta hankalinka ko ta mutuncinka ko kuma ta dukiyanka abinda malaman suke sunna suke kira abbaruratul khams abbaruratul khams larura guda biyar shine a samu cutuwar addini cutuwan jikinka cutuwar hankalinka cutuwar mutuncinka cutuwar dukiyarka waɗannan abubuwa guda biyar su ake la'akari da su kafin a ce mutum yana cikin larura walaysat hiya al-mashaqqatu allati yumkinu tahammuluha ba wai wahala ta same ka ba ai yau kwana na bakwai ba ai girki a gidana ba anya ku ban shiga larurar da zan tafi bankuna ba a'a larura ba wai wahala ce da mutum yake iya jure mata ba bal hiya barura allati qad tasabbaba lahu halaka ka shiga wani hali ne wanda abin da ya rage maka kawai shine mutuwa aw talafan li ba'd a'ba'ihi ko kuwa wani sashin jikinka zai kai ga lalacewa ba shi da lafiya yana kwance asibiti babu hanyar da za a yi a samu kuɗin da za a biya masa sai ta wannan hanya kuma in ba a ba da wannan taimakon ba ta zai mutu ko kuwa zai samu rasa wani sashi na jikinsa au sijinan tsawilan ko kuwa in bai karɓi wannan bashi ba za a kai ga ɗaure shi saboda wani hali da ya shiga au maraban muzminan ko zai kamu da wata cuta mai ɗaukan tsawon lokaci kafin a warke kenan akwai buƙatar musulmi ya wa kansa adalci kafin ya kai ga karɓan bashin banki shin yana ko cikin laruran ko ko dai bukata ce ta rayuwa kawai abu abdullahi azzarkishi Allah ya masa rahama ya ce faddaruratu buluguhu haddan illam yatanawalil a halaka idan aka ce larura mutum ya kai makura ya kai halin da in bai ɗauki wannan abin da aka haramta masa ba to zai halaka <clears throat> au raba ko zai kusa mutuwa kal lil akli kamar yadda aka ce halal ne mutum ya ci mushe idan ya shiga hali na matsi wanda zai kai shi ga halaka don haka akwai buƙatar a yi la'akari da kalma ta larura a bambanta ta da buƙata babu shakka akwai bambanci tsakanin abbarura da alhaja abinda ake ce ma bukata kalja'i alladhi law lam yajid ma ya'kulu lam yahlik mutum ne yunwa ta kama shi amma dai ko da bai ci abincin ba ba zai mutu ba to sai a ce wane yana cikin bukata ya shiga matsanancin hali na bukatan abinci duk da yake ko da bai ci abincin ba ba zai mutu ba gaira annahu yakunu fi ah, jahdin wa mashaqqa zai wahala da kuncin rayuwa to wannan ba a ce masa ya shiga halin larura larura ba a hukunta ta sai an kai gaɓa na halaka ka duba al-mansur mujallar qawaid na biyu shafi na 319 da wani littafi da ake kiransa nazariyatu darura a shariyya littafin da aka rubuta musamman akan matsala da ta shafi larura shafi na 67 zuwa 68 abbarura hiya an tatura alal insani halatun min al ba'a cewa mutum ya shiga larura sai wani hali na hadari ya same shi awil mashaqqati shadida ko wahala mai tsanani bi haisu ya khafu hudusa bararin aw adan bin nafsi aw bil udwi aw bil ardi aw bil aqli au bil mali wa tawabi'iha cuta za ta sami imaransa. ko wata gaba na jikinsa ko mutuncinsa ko hankalinsa ko dukiyarsa wa ya ta'ayyanu aw yubahu inda idan irtikabul mahari lokacin nan yana zama masa tilis ya aikata haram don in bai yi wannan haram din ba to ba zai tsira ba ko kuwa dole ya bar wani wajibi a irin wannan hali aw ta'khiruhu an waqtihi daf'an lidarari anhu fi galibi zannihi mutum ne yake da ƙarfin zato har fa in bai yi abin nan ba to zai shiga wani hali wato na takaici a rayuwarsa to wannan shi ake cewa mutum ya shiga hali na larura kafin mutum ya kai ga karban bashi na bankuna ya tabbatar halin da yake ciki yana cikin abin da malamai suka faɗa hali ne na wanda ya shiga larura sai dai abin takaici shine akasarin mutane da ke karɓan basussuka na bankuna ba larura ba ne take sa su kuma malamai da ke ba da fatawa akan halaccin karɓan basussukan suna faɗaɗa fatawarsu wasu a kasiru na fi amril ƙarfi bin riba fa ja'alu shira a baitin au sayyara tagiri a afafil baiti wai mutum ne yana gidan haya sai malamin ya bashi fatawa kai kam ai kana cikin larura je ka karbi bashin banki saboda ka samu gidan zama ko kuwa mutum ne bashi da abin hawa a ce ai kana cikin larura wa'azi bai yiwuwa sai da abin hawa je ka banki ka karbi bashi ko kuwa mutum ya je ya karbi bashin banki saboda gyara gidansa zai sanya kujeru domin abubuwa da dama waɗanda suke sa mutane su tafi bankunan suna karɓan basu bil haƙiƙa wannan ba da'ira ba ce ta larura yadda malamai suka yi ta'arifi wajibi ne mu yi la'akari da tsawatar wanda Allah maɗaukaki ya mana sannan idan za mu hukunta mu kanmu larura mu auna da yadda ta'arifin larura yake a karantarwar sunna shin abin nan da muke hukuntawa laruran ne ko kuwa a abin takaici ƙasan nan bai a ce mawadatanta kiristoci ne kaɗai wallahi hatta musulmai akwai masu dukiya amma shin banki nawa muke da shi a arewa ba ma bankin musulunci ba arewa kanta banki nawa take da shi a ƙasan nan Bari a dawo maganar bankin musulunci kuma har yanzu muna ɗora kanmu a cikin babi na larura wallahi bil haƙiƙa muna cikin kuskure muna dai fata Allah maɗaukaki ya kawo mana lokaci da za mu ga canji idan za a wayi gari ƙasashen gabaci da yammacin duniya za a samu bankin musulunci a ƙasan turai za a samu bankunan musulunci hatta a ƙasa sassa irin amurka da sassan duniya daban-daban a ce a Najeriya ba a samu ba hakika wannan abin takaici ne wajibi ne mu farga Allah maɗaukaki ya mana jagora Allah ya ce abinda duk kuka bada na bashi don ku samu kuɗin ruwa a kai wannan Allah yana shafe albarkansa ya riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafe albarkan wato ruwa da aka ɗora mu bashi kuma Allah yana ninninka albarkan da ke cikin sadaka wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim akwai hanya da ake cin shi a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce masa alqarab da Allah ke cewa man zalladhi yuqridu Allah man zalladhi yuqridu Allah qadban hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وانيني وندزي بام الله كيكاورا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله ينن كامس ننكم بننكي آه hanyar bashi wanda shari'ar musulunci ta halatta wannan hanya ita ce ake kira alƙarabu alƙarabu shine ka ba da rancen dukiyanka ga wani mai bukata huwa ma tutsihi gairaka min malin ala an yaruddahu ilaika wani ne ya zo gurinka ya ce wani ina son ka taimaka min da bashin kuɗi naira nawa ya ce ina son ka taimaka min da naira dubu ɗaya sai rana ita yau zan mai dama sai ka ɗauki wannan bashi ka bashi rance kenan ka bashi zuwa wannan lokacin da ya ayyana ya dawo maka da shi wannan ake ce ma alƙarar in ka duba Asiha haka haka zaka ga fassararsa mujallar na biyu shafi na biyar mu'jamul mustalahat al-iqtisadiyya littafin nazihu hammad shafi na shida haka al-qamusul littafin alfairus abadi shafi na ɗari takwas da arba'in da lisanul arab mujallar na uku shafi na sittin ka ba da kuɗi ba tare da ka ɗora sharaɗi ba shi ake ce rance ka ba mu wani kuɗi zai dawo maka da shi ba tare da ya maka wani ƙari a kai ba wannan ita ce fassara da malamai suke na kalma ta alƙarabu da ta zo a cikin alƙur'ani haka nan in ka duba alqamusul fiqhi shafi na 300 ibn hazmi al-andalusi Allah ya masa rahama a cikin al-muhalla mujallar na takwas shafi na 77 yace abinda ake ce ma al-qarabu huwa an tu'tiya insanan shay'an bi ainihi min malika ba wai sai kuɗi ba dan da yawa mutane sun ɗauka rance kuɗi kawai ake badawa duk wani sashin dukiyanka da ka ɗauka ka ba mu wani tadfa'uhu li liyarudda alaika mislahu ya dawo maka da irin wannan abin ba shi ba imma halan fi zimmatihi wa imma ila ajalin musamma wannan shi ake ce ma alƙarabu ka ɗauki wata dukiyarka ka ba mu wani mutum a matsayin bashi zai yi amfani da wannan dukiya kawo maka da ita ba ita kanta ba bi ma'ana kwatankwacin wannan abin da ka bashi a lokacin da aka saka ibn al-Hazmi ya ce haza mujmi'un alaihi wannan malaman sunna su ta haɗu akan halaccinsa babu ko laifi don haka malamai sun yi babuka daban-daban akan bashi kamar a mashaba ta al'imamu shafi'i shi suke kira alƙarab in ka dawo mashaba ta malikiya kuma ake kiranta as-salaf yakan zo da sunaye daban-daban a cikin littafin fiqh wani guri a kira shi alƙarab wani guri a kira shi salaf duk dai ana nufin ba da bashi tamliku shay ala an yarudda badalahu ka ba mutum ne wata dukiyarka zai dawo maka da kwatankwacin wannan dukiyar da ka bashi wanda shi ake ce ma bashi wa summiya bi zalika li anna al muqriba yaqfa'u lil muqtarid eh, qit'atan min malihi me yasa aka kira shi al asali kalmar al qarabu shine dincina a gutsira me yasa aka kira shi da suna al malamai suka ce saboda kana gutsira ma wani ciyarka yi amfani da ita daga baya ya dawo maka da ita kaga kasan mishi kenan ko to malaman as-salaf waɗanda ke zama su ne mabiyan Malik bin Anas Allah ya ji kansa ahlul hijaz suna kiran shi salaf ka duba mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj mujallal nabi shafi na 153 har tuhfatul muhtaj fi sharh al-minhaj littafin al-haytami mujallar na biyar shafi na talatin da shida bashi a karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahabi idan aka ce mustahabi ana nufin mando abinda shari'a ta kwadaitar musulmi ya aikata shi Allah ya ce mana a dunkule waf'alul khaira a suratul hajj aya ta saba'in da bakwai ku musulmai ku yawaita aikata alkhairi rance abu ne wanda yake aiki na alkhairi kuma Allah ya kwadaitar da mu mu yawaita yinsa saboda haka bashi yana cikin halayya na kirki wanda ake kwadaitarwa musulmi ya aikata wa huwa tamliku shay al mislahu ka ɗauki dukiyarka ka ba ma ɗan uwa mi akan zai dawo maka da kwatankwacin wannan abin da ka bashi ka duba al-fiqh arbaa littafin aljaziri mujallar na biyu shafi na hudu haka zaka ga ta'arifin da malamai suke badawa kalma ta al-qarab to haƙiƙa a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisai da dama waɗanda suka kwaɗaitar mana mu taimaka ma juna mu riƙa ba ‘yan uwa bashi musulmi ya taho wurinka yana da bukata kai kuma kana da halin ka taimaka masa to ka bashi wannan taimako akwai hadisai da dama waɗanda suke kwadaitar da mu wannan aiki kamar misali riwaya ta al'imamu muslim hadisi na dubu shida man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabin duniya wanda ya hure ma wani mumini wata damuwa cikin damuwoyin duniya musulmi ne ya shiga wata damuwa yana da bukatan taimako na kuɗi ba shi da hanya ya zo ya same ka kai kuwa ka hure masa wannan damuwar da yake ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na anhu kurbatan min kurab yawmil qiyamah Allah zai hure maka kai ma wata damuwa daga cikin damuwoyi da ɗan adam zai samu kansa cikinsu a ranar tashin kiyama duk wanda ya taimaka ma ɗan uwansa mutum ya shiga damuwa a duniya ka taimaka ka yaye masa wannan da to fa kai ma Allah zai yaye maka damuwa a ranar tashin kiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah fi dunya wal akhirah wanda ya sassauta wa mutumin da ke cikin matsi ana bin sa bashi babu hanyar biya sai ka sassauta masa to kai ma fa Allah zai sassauta maka tun daga nan duniya har zuwa kiyama kana bin mutum bashi ya kasa biya a wannan lokaci ake kiransa mu'sir al-mu'sir shine mutumin da ya kasa biyan bashi to lokacin da wa'adi ya cika sai ya ce maka ba shi da hali annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma ce ka yafe mar ba akwai hadisan da aka kwadaitar ka yafe din kwarai amma anan cewa aka yi ka sassauta mar man yassara ala mu'sire kana bin shi bashi lokacin biyan bashi yayi bashi da halin biya sai ka ce to na ƙara maka wa'adi kuma na rage bashin na yafe maka rabi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sarallahu alaihi fi duniya wal kai da kai wannan abu Allah zai sassauta maka a nan duniya da kuma ranar tashin kiyama sannan annabi cikin hadisi guda ya ce wa man satara musliman wanda ya rufa al'auran musulmi satara fi duniya wal Allah zai masa sutura nan duniya da lafira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'aqibi da maganar da ta kunshi duka abin da ya faɗa a baya wallahu fi auni al-abdi ma kana al fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa ne idan fa bawa yana taimakon dan uwansa kenan idan kana buƙatar taimakon Allah to ka taimaka ma dan uwanka lokacin nan Allah yake baka nasa gudunmawa wannan shine abin da shari'a ta kwadaitar amma riba akasin haka ne mutum ne ya taho wurinka yana bukatan ka bashi bashi da ka bashi sai ka ɗora masa wani kuɗi a kan bashin ranar da zai biya ya kawo to komi ƙanƙantan abin da ka ɗora kuma komi yawansa wannan abin haramun ne akwai waɗanda ma suke kuskure a ce an ba da jari wane ga jari na baka na dubu ɗari kowane wata za ka kawo min naira dubu biyu ko uku samun ne amma da za a ce kowane wata za ka bani kaso kaza cikin ɗari na abin da ka samu ba a ayyana adadin kuɗin ba wannan kuma halal ne wannan shi yake ɗaukan siffa ta almubaraba amma idan ba a yi wannan sharaɗi ba sai aka ce a kowace wata ka kawo min naira kaza ta wannan riba ce babu shakka akwai hadisin abdullahi dan mas'ud إن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي ما musulmin مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين باب مسلمين da zai ba da rance sau biyu illa kana ka sadaqatiha marra face Allah yana rubuta mishi ladan sadaka daya ka ba bashi aka dawo ka sake bada bashi sai Allah ya rubuta maka ladan sadaka gashi kuma za a biya ka abin da ka bayar sannan kana da lada a kai ashe rance abu ne wanda shari'a ta kwadaitar musulmi ya bayar hakanan lokacin da abdullahi dan mas'ud ya ba da labarin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almajirinsa ke tambayarsa yake cewa yabna mas'udin wannan magana hakanan take ce kwarai ku kaga abin musulmi ne ya zage damce ya dinga ba da bashi ga ‘yan uwa musulmi, ashe kai da kake ba da bashi da wanda ke ba da sadaka duka lada kuke samu a wajen Allah. Hadisin riwaya ce ta Ibn Maja, hadisi na 2430, shi ya sa al'imamu Shaukani a cikin Nailul Autawa, mujallar na biyar, shafi na 347, yake mauki'uhu a'azam minas sadaka ni ana wa fahimta in ji al'imamu Shaukani. ka ba da bashi tasirin bashi ya fi tasirin sadaka Allah ya ji kammala mauqi'uhu a'zamu min as tasirin bashi da kake ba ma dan uwa musulmi ya fi tasiri in ka bashi sadaka me yasa al-imamu shaukani yace id la yaqtaridu illa muhtajun ba wanda zai zo wajenka neman bashi sai mai bukata amma sadaka fa ba a ma nema ba ka ɗauka ka ce wani ga sadaka ba mamaki ma yana da dukiya ya dai karɓa ne kawai saboda ya samu ladan karɓan amma in mutum ya tashi ya zo gurinka ya ce wani taimaka min da bashi to ya tabbatar da cewa yana cikin bukata ashe taimaka wa mabukaci ya fi a taimaka ma wanda bai cikin bukata don haka imamu shaukani yake cewa tasirin ka ba da bashi ya fi ma tasirin ba da sadaka in kai la'akari da hadisai da suka kwadaitar a kai yana cikin nailul a wannan magana da yi mujallar na biyar shafi na bakwai. sannan akwai hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktuba ranar da aka ɗauke ni aka yi tafiyan dare da ni <clears throat> lokacin da na je saman bakwai annabi ya ce a lokacin da ya yi isra'i an kai shi aljanna ya ganta sai ya gani a saman ƙofar na an rubuta as-sadaqatu bi ashri amsalha wal qarbu bi thamaniyata ashara in ji manzon Allah da na tafi aljanna abinda na gani an rubuta a saman kofar as-sadaqatu bi ashri amsalha wal qarbu bi thamaniyata wanda ya ba da sadaka to zai a cikin aljanna zai samu ninki goma kafin ka shiga aljanna an rubuta a saman kofar in ka ba da sadaka a duniya to yanzu in ka shiga za ka samu ninki goma amma in ce ka bayar a duniya yanzu in ka shiga aljanna za ka samu ninki goma sha takwas za a ninka ma sau goma sha takwas faƙultu sai na tambayi mala'ika jibril in ji annabi muhammad ya jibril ma balul karbi afdalu min sadaka ya aka yi rance ya fi sadaka lada قال سيما ملائكة جبريل يتي لأن السائل يسأل وعنده mutumin da ya taho zai yi roƙo in za ka shi sadaka sau da yawa akan taras yana roƙonka alhali aljihunsa akwai kuɗi wal mustaqribu mala'ika jibril ya ce amma wanda ya taho gurinka neman rance la yastaqribu illa min hajatin wallahi ba shi da komi bukatar ce ta tsananta har ta kawo shi wajenka saboda haka taimakon wanda ya zo neman rance ya fi taimakon wanda ya zo neman sadaka hadisin yana cikin littafin ibn maja sunan ibn maja hadisi na 2431 ka duba sharhin littafin mujallar na biyu na 812 don haka hakika rance yana da matsayi a sunnar annabi muhammad akwai wani malami da ake kiransa ammar mushili ya rubuta littafi da ake kiransa alkarbu sawabuhu wa ahkamuhu shafi na hamsin da uku a cikin littafin yake cewa falqarbul hasan salafa li mahbil khairil qa'imi ala shahama idan mutum aka ce ya bada da kyakkyawar rance yadda Allah maɗaukaki ya kwadaitar da mu man zalladhi yuqridu Allah qarban waye zai bada da kyakkyawar rance to ana nufin mutum ne ya ɗauki dukiyarsa da ita ga Allah faqad yasta'fifu ba baka bashi bashi din ba haƙurinsa ya ƙare in ma ya kai ga yin sata ya aikata abin kunya wanda kuma matsi ya kai shi ga haka ɗin wanda shi yasa zamanin sayyiduna umar idan ana fari baya wato sai ya hana yin isa saboda lokacin babu shakka mutane sun shiga matsi kuma haƙurin mutane daban-daban ne wani mai gajeren haƙuri ne don haka nan da nan sai ya kama sata da zaran ya shiga wani hali to da wannan ya taho gurinka neman bashi ce ka bashi ka tsare mutuncinsa ka taimaka masa shi yasa Allah yake cewa man zallazi yuqribu Allah qarban hasana wa zai ba mu Allah kyakkyawan rance wanda kuma in ka ɗauka ka ba mu mutum wannan bashi kamar ka ba mu Allah ne amma wanda Allah yake nufi shine ka bashi ba tare da kana fatan za a biya ka ba shine ka bada sadaka abinda zai gwada maka cewa bashi abu ne wanda ke da muhimmanci shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci bashi a rayuwarsa akwai hadisin abu rafi yana sahihu muslim hadisi na 484 inda rasulallahi sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakaran annabi ya karbi bashi ko na ɗan raƙumi kaga kenan ba kuɗi kaɗai ake karɓan bashinsa ba hatta dabba abin hawa annabi ya karbi rance za a ce ko kuwa bashi na ɗan maraki da aka bashi abin nan kai ɗan raƙumi faƙadimat alaihi iblun min iblis sadaka sai gashi an kawo masa wato raƙumai na zakka to fa'amara a bara fi'in na sadaka kai sai ya kira abu rafi ya ce masa an ya kabiyar rajulu bakarahu wancan mutumin da aka karɓo raƙumi wajensa a je a biya shi abu rafi ya shiga cikin wannan raƙumai da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam faraja ilaihi abu rafi faqala lam ajid fiha illa khiyaran rabaiya dura kuma da aka kawo dinnan babu wanda yake daidai da raƙumin da aka karba na wancan mutumin duk raƙuman da aka kawo manya ne shi kuwa raƙumin da aka karɓa nashi ƙarami ne faƙala sai annabi ya ce a'tihi iyahu ka ɗauki raƙumi babba ka je ka kai ma wancan mutumin ka je raƙumin da aka karɓa nashi annabi ya ce yaran nasi sanuhun ƙaba'a wanda ya fi alhairi cikin mutane shine wanda ya fi kyautatawa lokacin biyan bashi kaga ashe babu laifi don kai da kanka ka yi ƙari lokacin da ka zo biyan bashi ka karɓi bashi naira dubu goma da ka zo biya saboda ka ji daɗin wannan bashi da aka baka sai ka mai da dubu goma sha biyar ka ce ga wannan Allah ya saka da alheri na ji daɗi manzon Allah ya ce to in ana neman mutanen kwarai sai a nemo ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karɓi aron raƙumi lokacin da aka kawo. raƙuman zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a biya mutumin da aka karɓi aron raƙuminsa aka duba cikin raƙuman nan da aka babu ƙarami kamar waccan annabi yace a ɗauki babba a bashi inna khiyaran nasi ahsanuhum qaba'a duba tuhfatul ahwazi bi sharhi jami'i tirmidhi littafin al-mubarak kafuri hadisi na dubu da ɗari ta takwas mujalla na shafi na ɗari shida da ishirin da shida haka nan tuhfatul muhtaj ila sharhil minhaj littafin ibn al-mulakkan mujalla na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin ibn rislat ya yi wata magana da take cikin littafin al shaukani na yalul awtar mujalla na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai ya ce wala khilafa fi jawazi su'alihi inda al-haja halal ne musulmi ya yi roƙo lokacin da bukata ta same shi ba a cewa mutum ya yi laifi ka shiga wani hali na matsi saboda haka sai ka tafi ka kai bukatan nan damuwarka ga 'yan uwa wannan damuwar da ka kai ba a cewa ka yi abin kunya ba ka da laifi a wajen Allah maɗaukaki wala naqasa ala talibihi walau kana fihi shay'un lamastasnafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ake karban bashi abin kunya ne abin takaici ne bai kamata ba da ko annabi Muhammad bai yi ba tunda manzon Allah ya iya kai bukatarsa damuwarsa ga wajen ‘yan uwa musulmi ya ce a bashi rance kuma aka bashi ashe kaga karban bashi ba abin kunya ba ne ga musulmi Al'imamin imam an-nawawi yake magana a sharhin wannan hadisi mujallar na goma sha ɗaya shafi na talatin da takwas zai ce wa fi hadal jawazul istiqraf wal istidana wannan hadisi yana nuna mana halalcin mutum ya karɓi rance mutum ya karɓi bashi me yasa annabi ya karɓi bashi wa inna maktaraba nabiyyu lil haja shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi bashi ne saboda buƙatar da ya shiga don haka babu laifi don musulmi ya karɓi bashi ko ya tafi cin rance kaga ya bambanta da riba musulunci ya faɗaitar da mu mu taimaka ma 'yan uwanmu mu ba su bashi amma fa musulunci ya haramta mana ɗora kuɗi a lokacin biyan bashi sannan akwai hadisi wanda ke kama da wancan riwaya ta abu huraira wanda al'imam bukhari ya rawaito anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya babu ba'ira in ci abu huraira hadisin yana kama da wancan riwaya ta al'imam muslim wannan al'imam bukhari ya rawaito hadisi na 2392 wani mutum ya zo wurin annabi ya ce ya rasulallah a biya ni bashin da aka karba a ce kaga babu laifi don kaje karban bashi kaje abin nan ka dawo bi ma'ana a dawo maka da bashi kaje ka samu wanda ya karba don ya biya ka wannan mutumin annabi ya karbi bashinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi aron raƙuminsa bi ma'ana bashi ba ma'anan aro ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutumin ya taho da nufin a biya shi sai annabi ya ce o'otohu ku ɗauki raƙumi ku bashi faƙalu aka bincika cikin raƙumai wanda ya daidai da rakumin da aka karba na wannan mutumin ba a samu ba sabai suka ce la najidu illa sinnan afdala min sinnihi <clears throat> duk raƙuman da suke nan sun ɗara wanda aka karba na mutumin nan faƙalar rajul sai mutumin ya ce aufaitani aufakallah ya bashi na ya يا رسول الله Allah الله ya biya ka faƙalar رسول الله manzon Allah ya ce otoku domin an duba ko za a ga raƙumin da ya daidai da wanda aka karɓa na mutumin ba a samu ba mutumin yana tsaye shi ne sai yake cewa ya rasulallah a bani babba wanda ya ɗara wanda aka karɓa nawa in an bani kai ma Allah zai baka فقال رسول الله زي من ذا الله يشيء وطوه كباشئنا فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء yana daga mafi kyawun mutane a samu waɗanda suka fi kyautatawa lokacin biyan bashi don haka in ka ƙara wani abu kai da kanka a lokacin biyan bashi ba a cewa an yi haram ba riba ba ne amma idan aka yi sharaɗi kafin ka biya ni bashi sai ka yi ƙari to riba ta zo in ma an yi sharaɗi ko kuwa ya kasance lokacin da ya kawo ɗin lokacin da ka ginda masa wannan sharaɗi duk dai haramun ne amma in shi da kansa ne ya ɗauki wani abu ya baka a lokacin da ya zo biyan ka bashi wannan bai saba ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba akwai hadisin al-Imam an-Nasa'i wanda Abdullah bin Abi Rabi'a al-Makhzumi ya rawaito qala istaqaraba minni an-nabiyyu Abdullah bin Abi Rabi'a yace annabi da kansa ya karbi rance na 40 alfan ya karbi rancen dubu arba'in ana nan faja'ahu sai Allah ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya fa da fa'ahu ilayya sai ya kawo wannan kuɗi da nake jin sa dubu arba'in ya bani wa qala sai yake ce min barakallahu laka fi ahlika Allah shi maka albarka ga iyalinka wa malika da dukiyarka ma jaza'u salafi sakayya na karban bashi shine alhamdu godiya wal ada'u da kuma biya akan lokaci waɗannan lafuzza da manzon Allah ya faɗa malamai suke cewa lafuzza ne da ya kamata musulmi ya riƙe su duk sa'ilin da ya tafi biyan bashi ya faɗi waɗannan kalmomi in yayi haka yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi zai biya bashi sai ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah shi maka albarka dukiyanka da iyalinka kamata yi lokacin da zaka biya bashi ka yi ma mutumin da ya baka wannan bashin addu'a saboda ya yi ƙoƙari ya taimaka ma to sai ka yi masa addu'a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne adabi ke cewa inna ma jaza'u salafi sakayyan bashi shine alhamdu wal ada lokacin da aka zo biya a yi godiya sannan kuma a biya akan ka'ida hadisin yana cikin riwaya ta al'imamin nasa'i بشرح السيوط حديثي لدبو هدو تدري شدة تمانين دأكو مجلنا بقوي شاتي ندري أكو دبو مشاهد da haka waɗannan hadisai kadai sun isa ka gane muhimmancin rance a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna al-khitab an-nabawi yahuffu 'ala al-qarab al-hasan wa yurakibu bihi wa bi khair wa ahsan al annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu mu ba da bashi sannan annabi ya faɗaitar da mu mu kyautata wajen biyan bashi mu biya bashin nan akan lokaci sannan in mun zo biyan bashin inda hali mu yi ƙari da annabi ke cewa uqtihi iyahu inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a ka ƙara masa wani abu wanda ya fi kyautatawa cikin mutane bi ma'ana mafi alkhairi cikin mutane su ne wanda suke kyautatawa a lokacin biyan bashi wa utuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'a ka kwatanta da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa ya karbi bashi da yanda ya biya da irin addu'an da yayi da irin kyautatawan da yayi kaga wannan yana nuna maka yadda ya kamata musulmi ya yi mu'amala da ɗan uwansa musulmi abin da ya shafi eh, abin nan karban bashi bi ma'ana almu muqarana alwabiha baina sadaqa wal qarbi wa dhalika liqtiran al fi'l al tayyib fi amal al qarb hasan bi fi'l al sadaqa wa yakun afdal minhu ka kwatanta yadda rance ya taho shi da sadaka suke tafiya kafada da kafada annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin يقرب مسلما قربا مرتين illa sadaqatin marratan wahida باب wanda zai ba da rance sau biyu face yana kwatankwacin sadaka daya sannan kuma ga hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aljanna ya ga an rubuta a sadaqatu bi ashri amsalha wal qardu bi samaniyata ashara ya ga an rubuta a saman kofar aljanna sadaka tana samun ninki goma na lada amma rance yana samun ninki goma sha takwas فقلت ya جبريل ما بال القرب أفضل من ka kwatanta yadda rance ke tafiya ka faɗa da ka faɗa da sadaka wani hadisin a nuna rance ya tsara sadaka wani hadisin a nuna rance yana ƙasa da sadaka fil muqabala al ibda'iyya bi suwarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith sharif inda annabi ke cewa man nafasa an mu'minin kurbatan wanda ya hure wata damuwa ga mai imani mutum ya shiga wani hali na takaici na bukata a rayuwarsa ya taho gurinka sai ka yaye masa wannan damuwa annabi ya ce nafasa Allahu an kurbatan min kurbi yawmil qiyama kai ma Allah madaukaki zai kawar maka da wata damuwa cikin manyan damuwa da dan adam zai samu a ranar tashin kiyama bi anna sawabal muqrif yuhaqqiqu gayatan kabira kai da kake ba da rance a lahira sakamakonka ya fi abin da ka bada a nan duniya domin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa hiya fakku kurbatin min yawmil qiyama Allah zai kawar maka da wata damuwa daga cikin damuwoyi da ɗan adam zai samu kansa cikinsu a ranar tashin kiyama sannan a ƙarshe manzo Allah yake cewa wa man yassara ala musrimin ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wanda ya sassauta ma mutumin da ake bin sa bashi Allah zai sassauta masa a nan duniya da kuma lahira yadkhulul qarabu fi babi tafrij wa takhfif wa taysir duk inda aka ce ka ba da bashi to lazim za a taras ka sassauta ma wani ka taimaka masa ka yaye masa bakin ciki da ya shiga li'anna man yakuna fi halati ah, man yakuna fi halati hajatin aw su'alin yatahawwalu ila halati isarin wanda duk aka ce ya shiga halin damuwa to ta in ba an tallafa masa ba sai shiga wani kunci kuma wanda yafi wannan shi yasa annabi ya ce wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda ya rufe al'auran musulmi to Allah zai rufe masa al'aurarsa a nan duniya da kuma lahira wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimako ga dan gabawa matukar bawa yana taimaka ma dan uwansa don haka babu shakka duk wanda ke taimakon mutane in ma da sadaka ko ta basu rance wannan mutumin baya rabuwa da samun gudunmawa daga wajen Allah madaukaki a ah, fahimtar malaman sunna ta yi daidaitu ala jawazil karbi cewa rance halal ne a karantarwar annabi Muhammad wa innal ummata la ta'amalu tata'amalu bihi منذ ahdi rasulillah rance halal ne abinda sunnar manzon Allah ta tabbatar da shi kenan babu wani malami da ya musanta haka annabi Muhammad sun yi mu'amala da juna ta harka na rance wannan ya karbi bashi wancan ya karba da a ce rance abu ne wanda yake mara kyau babu shakka da sahabban manzon Allah ba su aikata ba to shi kansa manzon Allah ya yi maganganu ya karantar da mu abubuwan da ya kamata mu sani game da yadda ake karban bashi da yadda ake biyan sa saboda haka sahabbai sun samu ilimi sahabatu اقترب wa رضي الله عنهم وأقربوا سنش باشي سنكم بعد bashi. kamar misali labarin da mujahid ke bayarwa ya ce istaslafa abdullahi bin umar mai rajulin da rahima ta rana abdullahi dan umar ya karɓi bashin wasu sulalla na wani mutum sulan dirhami bi ma'ana sulallan azurfa ya karɓi bashi sulallan azurfa na wani mutum sun bahu da rahima khairan minha lokacin biyan bashi ya yi sai abdullahi dan umar ya ɗauko sulallan azurfa fiye da adadin abin da ya karɓa bashi ya biya فقال الرجل سيمت من يتي يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أصلفتك kuɗin da na baka bai kai abin da ka biya ni ba shi mai kudin yake gaya ma abdullahi dan umar abdullahi dan umar sahabin manzon allah ne abin ya auku a bayan zamanin annabi muhammad eh, ya kai bawan allah kuɗin da ka karɓa bai kai wanda ka bani din ba bi ma'ana ka biya ni fiye da kima فقال Abdullahi bin Umar. Sai Abdullahi dan Umar ya ce يتي Alimtu da sani na na baka fiye da abin da na karba da gangan nayi haka walakin na nafsi bi zalika ba amma kuma raina na cikin natsuwa da daɗi na baka ba wai kai kai min ba don haka halal ne wannan maganar tana cikin littafin al-Imam Malik muwadda hadisi na 1373 abdullahi dan umar sahabin manzon Allah ya zo biyan bashi yayi kari wannan da kansa ne yake cewa nafsi bi zalika tayyiba raina na daɗi da wannan abu saboda haka babu laifi a kai yana bin ibn abi hadirat yana bin sa bashi wannan abu ya auku tun annabi yana da rai hadisi yana cikin riyadus salihin fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid masallacin annabi yana cikin gidansa manzon Allah yana cikin ɗakin matarsa fartafati aswatuhuma sai ya ji mutane biyu muryarsu ta ɗaga sama ka bin malik da ibnu abi hadrat hatta sami'aha wa huwa fi baitihi manzon Allah yana cikin gidansa ya ji muryarsu suna hayaniya fa kharaja ilaihima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito hatta kashafa sijfa hujratihi manzon Allah ya daga labulan ɗakin sa ونادى كعب بن مالك ya kira Ka'ab dan Malik yake ce masa ya Ka'ab fa qala sai ce labbaka ya rasulullah me yasa kuke hayaniya bashi nake jinsa sa kuma gashi bai biya ni ba lokaci kuma yayi daga can kofa annabi ya masa ishara fa share ilaihi bi yadihi an ba'i shaqra min daini dainika manzon Allah ya masa haka yace yanke rabi ka bashi daga can nesa fa kana ce ka'ab bin malik yace fa ya rasulallah na yafe rabi je ka bani rabi kaga manzon Allah bayan ya karantar da sahabbai sannan kuma ya nuna musu abin a aikace annabi ya umarci kabin malik cewa ka rage bashin da kake binsa sannan sai ya ce ma ibn abi hadara kum faqbihi kai kuma ka tashi ka biya rabin hadisin yana cikin riwaya ta al-imam muslim hadisi na 3961 ga labarin aisha radiyallahu anha annaha kanat taddan aisha bayan mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin matan da ya bari babu wata mace da aka samu tana cin bashi kamanta tana yawan cin bashi faƙila laha sai aka ce mata maliki waddaini walaki walaita inda kika ba me yasa kike cin bashi gashi baki da halin biya wannan riwaya guda kenan wata riwayar ake ce mata me yasa kike cin bashi anti Manduha, kina da wadata game da shi, alhali ba ke a cikin wani bukata wanda zai sa a ce akwai abin nan da rura ce ta sa ke ci bashi. Bakwala sai ta ce sami ta Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙu na ji Allah yana cewa mamin abdin kanas lahuniya ya fi a daɗi daini, babu wani mutumin da zai je ya ci bashi. da niyan zai biya wannan bashin illa kana lahu min Allah aunin face Allah ya turo masa wata gudunmawa ta musamman duk wanda zai tafi cin bashi da nufin zai biya to fa akwai gudunmawa da zai samu daga wajen Allah ta ce to ya za a yi abin gudunmawa sai masu cin bashi kaɗai suke samu shi yasa ni ma na yi kundun bala ba ana an zalikal auna wannan gudunmawan nake nema shi yasa ga bana rabo da bashi sai ta aika a karɓo nan idan an karɓo ta je ta biya na can a karɓo min a can gudun nan na Allah take nema in dai kana da kyakkyawan niyya to fa Allah zai biya maka in ji annabi Muhammad hadisin yana cikin littafin al-Imam al-Hakim mujallal nabi shafi na 22 akwai hadisin Abu Darda annahu qala abu darda yake cewa li an uqriba dinaraini thumma yuraddan thumma uqribuhuma ahabbu ilayya min an atasaddaqa bihima abu darda sahabin annabi muhammad ne wannan magana da ya tana cikin littafin al-imam al-hakim al-mustadrak mujallal nabi shafi na 22 yace ni akan a zo a karɓi bashi na in ba da bashin nan a je a dawo min da shi a sake neman bashi in bayar ce wallahi kan ya haka ya fi min a ce ina ba da sadaka saboda ladan da ke cikin bashi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayani li'anna fihi tafrijan an aqihi al-muslim idan ka bada bashi ka yaye damuwa ga dan uwanka musulmi wa qada'an li hajatihi ka biya masa bukata wa auna lahu ka taimaka mar fa kana manduban ilaihi saboda haka abu ne wanda yake abu darda yana sha'awarsa ka sadaqati alaihi wa laysa wajiban wanda kamar sadaka ce wanda ita ma ba wajiba bace al-imam ahmad bin hanbal yake cewa la isma ala man su'ila qarba falam yuqrib kai da aka zo gurin ka aka ce wani ba ni bashi sai ka ce ba zan bayar ba ko da kana da kuɗi baka yi laifi ba wa zalika li annahu min al-ma'ruf ba wajibi bane dama fa ashbaha bi sadaqati tatawwu dan haka da shi da sadaka ya suka zan kamar abu daya wa laysa bi makruhin fi haqqil muqrib shi ko wanda yazo neman rance fa wani ka bana bashi ko da bai samu ba shi ma bai yi laifi ba al-imam ahmad bin hanbal yake cewa laysa al-qarbu min al-mas'ala dan ka tafi neman bashi sau ɗari a rana ba a rubuta maka sunan wani mai roƙo ne kaga akwai bambanci tsakanin roƙo da kuma neman bashi neman bashi ta inda ya bambanta da roƙo bashin nan kana nema ne don in aka baka zaka mayar roƙo kuwa nema kake a baka ba zaka mai da shi ba saboda haka Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ko da mutum zai nemi bashi a rana sau ɗari ba a rubuta masa zunubin wani mai roƙo ne ka duba al-mughni littafin ibn qudama mujallal na shafi 347 abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin abbas sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke cewa qarbun marratain khairun min sadaqatin marra sahabban manzon Allah Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas suke cewa ka ba da bashi sau biyu ya fi ka ba da sadaka sau ɗaya lada ah, wanda al-Imam an-Nawawi yayi magana akai inda yake sharha na al mujallar li shirazi mujallal na farko shafin 302 yake cewa bisa ga haka al-qarbu khairan min as-sadaqa fahimtar abdullahi bin abbas da abdullahi bin mas'ud rance yana cin sadaka lada kaga hatta cikin sahabban manzon Allah an samu waɗanda ke da wannan fahimta li'anna as-sadaqa qad tudfa ila man huwa fi ginan ya kace sadaka za a bayar kana iya bawa mutumin da yake mawadaci wa amma al-qardu bashi fa fala yas'aluhu insanu illa wa huwa yahtaju ilayhi bai wa dan adam ya zo neman bashi fa ce yana bukata shi yasa aka samu wani hadisi wanda ke cikin littafin Abu Ubaida bin Sulam da ake kira Kitabul Amwal mujallal na uku shafi na 249 Sayyiduna Umar lokacin da yake halifa ya aika ma abdurrahman bin auf saƙo sayyidina umar yana halifa yana shugaban musulmai sai ya aika ma abdurrahman bin auf saƙo ya taslifuhu yana neman ya bashi bashi arba'u mi'ati dirhamin dirhami ɗari hudu فقال sai الرحمن bin auf ya tashi takanas ya zo fada ya samu سيدنا Umar. ya ce masa a tastasliku ne yanzu kana neman in baka bashi wa inda ka baitul mal kana shugaban kasa ga baitul mal na duniya gaba ɗaya a hannunka kamar misali a cikin azuwa sai aika ma ba ni bashi ina son yi ce fa ne gobe ko zai yiwu sayyiduna umar ya aika ma abdurrahman bin auf ka bani bashin sulalla ɗari hudu lokacin duk duniya babu mai karfin da umar babu mulkin da ke da karfi irin na musulunci a wannan zamani sai abdurrahman bin auf ya zo ya same shi ga asusun gwamnati a hannunka ala ta akhudhu minhu thumma tarudduhu idan ka bude asusun gwamnati ka ɗebi ɗari hudu kawai in ka gama kuma sai ka mayar sai umar ya ce masa inni atakhawafu an yusibani qadari yaji'uni ajli abinda yasa kaga ban bude asusun gwamnati na dauka ba in na gama biya bukata na mayar saboda ina tsoron kafin in mayar kada ajali na yi na dauka daga asusun gwamnati na biya bukata na amma kafin in mayar kuma ajali na ya zo idan na mutu fatakulu anta wa ashabuka da kai da yan uwanka sahabban manzon Allah idan aka taru a wajen jana'iza za ku ce uturku haza li amirul mu'minin da an samu ana cewa za a raba gado bayan an yi jana'iza na an taro dukiya na ana maganar bashi ka sani ce ban sani ba saboda tsakanina da Allah ne na ɗiba mamiyar ba na mutu shikenan duk dukiyata da aka samu sai ku ce a raba gado hatta yu'khadh min mirasi yawmal qiyama sai an tada ni a filin hisabi sai Allah ya ce ina kudin da ka dauka daga baitul mali baka mayar ba kuma da yace to gwamma in karba wurinka idan na mutu kafin in biya ai kai ba za ka manta ba idan an zo tara dukiyata za a raba gado walakin atasallafuha minka lima a'lamu min shuhika na san kai mai ruwa ne saboda haka ba ni bashin kuɗinka fa idza mutu in na mutu na san saboda ruwan ka dinnan ba za ka manta kana bi na bashi ba aiko fasal faituha min mirasi da zaran an zo tambaya ina dukiyar Umar sai ta ah, ina bin shi bashi ku cire min abina kaga kenan ba za a tada ni a kiyama a ce akwai bashi da ban biya ba saboda haka in karɓi bashi wajen ‘yan uwana ya fi min akan in ɗauka daga dukiyar gwamnati. Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure da ko. akwai tambayoyi kuma tambayoyin suna da yawa ba mu sani ba ko za a dakata karɓa sai mun amsa su wanda ke cewa ma'aikatan banki za a iya sa su a cikin masu riba da sai ka saurari kasa din da kyau kenan ko ka koma lajnatu da'ima mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari da tisin da shida babu shaka dukka tsarin gwamnati eh, bankuna da muke da su a ƙasar nan tsari ne wanda ke tafiya a kan riba wajibi ne a kai na da kai ɗan uwa musulmi da shugabanninmu kullum mu kwana mu tashi da wannan tunani ya za a yi mu fita daga wannan haɗari ba wai mu rika cewa muna cikin larura ba mu rika tunani ya za mu yi mu gyara wannan al'amari da muka samu kanmu a cikinsa amma kullum in ana cewa muna cikin larura to babu mamaki ba a ɗauki hanyar makin ba wannan kuma ya ce haramun ne mutum ya auri kanin kishiyan mamansa a ina jin ko mai tambayar mace ce tana tambaya auren kanin kishiyan mamanta ba haram ba ne sai na gaba riba ya zama larura a najeriya to kaji kuma magana dai daga tsarin jikin nan ka duba al-mawsu'atul inda ya kawo bayani akan ad-daruratul khamsa mujallal na shida shafin ɗari da sittin da bakwai shin muna cikin wannan larura ba mu da kuɗin da za mu sama wa kanmu tsarin banki na musulunci shi ko wannan yace ina son a yi min bayani akan nau'o'in riba da suka zo a qur'ani da hadisi in yayi hakuri insha Allah zai ji gwargwado amma in yana so ya san su gaba ɗaya dole sai ya je gaban malami saboda yadda muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace riba tana da kofofi da yawa ma'aikatan banki a ah, mun wannan ah, ina son samun dalili da yasa ake fara bawa annabi ibrahim sutura a ranar tashin kiyama sai eh, babu shakka malamai sun yi maganganu da yawa a kai ana cewa saboda an jefa shi a wuta yana daga cikin nau'ukan azaba da aka yi ma annabi ibrahim a duniya lokacin da sarkin garin ya yasa aka bude wuta aka jefa shi sakayyan da allah ya masa shine ya bashi sutura mutum na farko da zai tashi da sutura a ranar tashin kiyama menene girman kai yaya mutum zai gane wanda yake da girman kai to yanda ake gane girman kai yadda annabi ya faɗa batarul haqqi wazdira'un nasi a faɗa ma gaskiya kaki to kai girman kai sannan ka rika raina mutane shi ma girman kai ne raini dai kowa ya san shi sannan kuma kin ɗaukan gaskiya ma haka waɗannan su ne siffofi na mai girman kai ba wai sa abin na sutura mai kyau ko kuma takalma masu kyau ko ka sa hula mai kyau waɗanda ba shi ake ce mai girman kai ba to sannan wannan ke cewa mutum yake jima'i da iyalinsa amma yana misinta wata yana tarawa da matar shi amma lokacin da yake jima'i da matarsa sai yana suranta cewa wata mata ce daban to bai dai rubuta tambayan ba illa dai abin da ya faɗa kenan ina jin yana tambaya ne shin wannan ma zina ne babu shakka shi ma nau'in zina ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin nau'ukan zina hannu yana zina kafa tana zina idanu suna zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zuciya ma takan yi saƙa tana tunani shi ma nau'in zina ne amma Allah bai rubuta maka zunubi sai ka kai ga yin zina mu sharata da haka zunubin yana da sauki amma hakikatan babu shakka nau'i ne na zina <clears throat> wannan yace ina hukuncin bude account a bankunan mu ko da saving account ka bude ba current ba eh? ka bude kai ajiya kuma suna amfani da ajiyanka su ba da bashi su kuma karbi interest ko ba su ba ka ba don kana da current account amma su sun amfana don sun ba da bashi to bai dai rubuta tambayarsa ba in yana nufin hukuncin buɗe account babu shakka halal ne musulmi ya yi ajiya a banki kowane iri kuma kowane irin account a halin larura domin larura ce akan ka ɗauki miliyoyi ka zo gida ka binne larura ce malamai sun yi magana mutum ya kai ajiya banki amma wajibi ne ya yi sadaka da duk kudin ruwan da yake samu wanda yana cikin fatawar lajinata da'ima mujallar na goma sha uku shafiyar ɗari uku da arba'in da shida wanda ya saci misali motar hukuma zai kasance ɗauke da ita to ina nan ah, in anan duniya gurgu fa zai mai Allah zai maida masa kafafunsa ne a filin kiyama ya rungumi motan da Allah da muka ba da misali da maciji wanda ke tafiya a kan fuskar sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ma zai tashi yana ji akan fuskar sa bare kuma mazan Allah ya gaya mana in ka sace raƙumi ka tashi kana ɗauke da raƙumi ka dai san girman raƙumi ya za a yi mutum ya dauki raƙumi ko da yana da kafafu ba gurgu ba Ah, tambaya fiye shekara fiye da guda amma ba a ba da kaya ka subhanu ba wannan rubutu ba mun gane shi ba wato yana sai da kaya ya tura su kasar wata kasa amma kayan ba a sayar ba kuma har lokacin da ya yi to shi yaya wajibi ne ya musu zakka kwarai kuwa in ka sa kaya a kasuwa shekara ta yi ba a sayar ba wannan kayan za ka yi masa kima shi ma ka hita musu zakka ka zo fatawa ibn usaimin mujallar na 18 shafi na 93 wanda ya ce ah, the punishment of riba is it only to those who give the loan or also and those who collected it I think they are together. Those who give and um, the beneficiaries. Duk wanda ya bada riba yana ciki, wanda ya karba yana cike da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani kuma karatunmu na gaba insha Allah zai kawo. Wanda ya ce menene ma'anar riba ko kuma menene bambanci riba da cin hanci. To yana gari inda ya zo karatun nan yau mai yiwuwa zai iya bambanta abin da ake ce riba da rashawa. Rashawa ita ce mutum ya ba da wani abu saboda yana son a bashi wani abu shi ake ce ma rashawa idan abin da yake so a bashi hakkin wani ne wani abun haramun ne amma idan abin da yake so a bashi hakkinsa ne ba makawa dole sai ya ba da wannan kuɗi to in ya bayar shi bai ci rashawa ba wanda ya karba ne ya karbi rashawa ku zo fatawar kubra mujallar na hudu shafi 174 ɗari da saba'in da hudu kamar misali ka ne wanda ya zo maka dole kamar yadda yake aukuwa akan hanyoyinmu za ka tafi gida tana tafiya ɗan sanda ya tare ka idan baka ba bashi ba ba zai bar ka ba idan ya kai ga irin wannan gaba to in ka bashi kai ka kukuta ba ka da laifi sai dai shi da ya karba ne ya ci rashawa amma matukar ba kukuta ne da wani hakki naka ba to hakika haramun ne musulmi ya bada shi shi kuma ne yace ina hukunci akan masu aiki a misali bankuna inda a yanzu duk aiki yana kan riba yaya kuma 'yan kasuwa masu neman hannun jari a wajen banki da kuma sauran masu karfan kuɗaɗe wajen bankuna saboda dillalai dalilai daban-daban kaza kaza wato dai yana nuna cewa rayuwarmu mu gaba ɗaya ta ɗinke ne a kan riba sai dai kar mu manta abin da Allah ya fada fattaqullaha mastata'tu ku yi ta kokari ku kiyaye dokokin Allah gurgudan iyawanku duk wanda ya kiyaye Allah madaukaki Allah zai masa taimako akai yana so in tafi soja amma ina da tunanin mutanen da ake kashewa wurin yaki ya zan ya zan kare da su idan mun koma ga Allah to ai wannan kai za a tambaya kai da ka shiga ka kashe mutum kuka tashi gaban Allah kai zaka kare kanka ko amma in kana tambayan halal ne a shiga yaki halal ne soja halal ne matukar zaka shiga da kyakkyawan niyya wace ce kyakkyawan niyya niyyar taimakon addinin ka niyyar kariya ga yan uwa musulmi niyyar tabbatar da gaskiya babu shakka halal ne ka duba fatawar lajnatul da'ima mujallal na goma sha biyu shafi na da biyar amma yadda za ka kare kanka kuma in ka kashe wani wannan ban sani ba menene hukuncin wanda ya karbi kuɗi aka ƙara masa kuɗin ruwa ya karbi kuɗi aka ƙara masa kuɗin ruwa to ba mu fahimci tambayarsa ba idan yana nufin ya karbi bashi ne lokacin da aka zo biya aka ƙara masa wannan halal ne mun karatu a kai amma yana nufin bashin banki inda yake biya yana ƙara wani abu wannan haramun ne la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilahu wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala fihim sawa'un inna son amin bayani game da haramcin naman alade to alade haramun ne yanzu sai an gaya maka ma da musulmin da zai ci a ƙasar nan bai san alade haramun bane illa dai yana da kyau mu sani alade da na daji da na gari duka haramun ne babu wani bambanci akan aladan daji da aladan gida mu duba masu'atul fiqh al-islami mujallal na farko shafi 434 ah, wannan yake please when during fasting it's fair to be using don iya karanta ba in ya ji a sake rubuta shi kuma wannan yace a mai ma'aikatan a ma'aikatan mu za a ba mu gidaje kuɗi a hannu miliyan goma ko ka biya kaɗan kaɗan bayan shekara goma miliyan goma sha biyu shin bisa ga bayaninka bayani na jama'a na yau ramadan rana ta uku zan iya karɓa idan eh, ka ji bayanin da kyau ai ka san matsayinka wannan shi ake cewa albai'u bi taqsid wato yayi kwatance ne koko yana ishara ga magana da ne a baya cewa akwai bambanci mutumin da ya zo karban kaya bashi da wanda ya zo karban kuɗi bashi in ka zo karban kaya ana sai da mashin dubu saba'in sai aka ce to tun da bashi ne sai watan goma za ka biya ba za a sayar maka dubu saba'in ba sai dubu tamanin halal ne haka nan idan mutum ya zo karban kuɗi a bani bashin dubu saba'in sai watan goma zan dawo da shi zai bayanin cewa in aka ƙara masa kwago a kai nan ne aka yi riba saboda kuɗi ya zo nema ba kaddara ba akwai bambanci tsakanin karban bashin kaya da kaddara yana da kyau jama'a su bambanta shi ne yake ba da misali kamar gida miliyan goma kuɗi a hannu amma in sai gaba za ka biya miliyan goma sha biyu ne shin halal ne ko haram babu shakka halal ne amma kafin inda haram din yake shiga shine ana saba ma ka'idar albai'u bit kafin kasancewa za a yi ma sharadi in ka wuce shekara ta biyu din baka biya ba to ya zama miliyan sha biyar in aka je nan ma baka biya ba ya zama miliyan ishirin to sharadin da aka yi na ƙarshen na shi ya bata abin ya zama haramu amma da an kyale shi akan yanzu kuɗi a hannu miliyan goma bayan shekaru kaza miliyan goma sha biyu da za a ce in shekaru sun cika ba ka iya biya ba ba zai je karu akan miliyan sha biyu din ba halal ne amma tun da aka kara saboda ka kasa biya to nan ne ya zama tori ba ka zo fatawa lajinatu da'ima mujallar da goma sha uku shafi na tisin na daya yana son bayani eh, tambayoyin dai suna da yawa za mu tafi su haka insha Allah sai zuwa gobe Allah mu duka sarki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya ku Allah mu duka ya karɓe ibadan mu mutane da yawa suna aikowa suna buƙatar addu'o'i muna ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana Allah shi yayi mana fitintunu Allah ya tabbatar mana dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata Allah ya kawar mana da fitina da bala'i Allah ya ƙara mana ci gaba da ɗaukaka ya ba mu zaman lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قالوا لئن لم تنته يا